قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن

kullum abin da yake da muhimmanci fahimta ɓangaren shi ne sa inda a ce ana da irin tafsirin da su malamin ya kuma da mutunci su su suka dangane waɗancan da suka yanke ba wanda ne abu na biyu irin canje-canjen da littafin suka sami kansu a cikin al'adun wannan ya da cewa duk abin da ya zo ba ta da tabbacin cikin

sono luce e luci che la cara di cara perché la sentenza che da cammino la cara per la mia scelta di sanguinia la cara natura la cara sessuale la cara la casa di guarda la casa per la casa la benda la salute non capsine suka dinga na ɗan irin waɗannan da suka yi niyyar da suke ƙara su It's a dream. It's a series. It's only a two-minute video. And I'm to the track behind me, too. And I'm going to play I'm going to sing it. And

saboda idan ka ce dole sai da isra'iliya za a fahimci ƙwararren to a ilimin su sana da wani ke bai ba da labarin da isra'iliya da ya ba da labari da a kyau da ta fita a cikin bayan isra'iliya to kuma mun riga mun wani abin da muke bukata da su da su sana da wani da su ke mana sai dai irin waɗanda suka inganta daga cikin riwayar na isra'iliya babu ne da ce za mu iya いいですね、その、結晶し、世界、世界の中の結晶しますと、この世界の中で、これで綺麗な結晶し、批判に反応させるんでのが、その、さらに、うちの文化の国の文化に

sal hausa tv gaskiya dokin karfe

lokacin da waɗansu suka shiga wata manufar ta asali wacce suke ganin cewa ta ƙarƙashin wannan manufar su iya tabbatar da za ta sakamakon shi da addini shi da addinin musulunci za su ci wannan manufar 面对的可能的产生，它是一个基因的一个结合，是一个基因的一个基因是在在学过来的，是在是原来谁的思考的这个是它基因逻辑，我认为是我没有提供是一个看法，我也认为是这个是，所以呢，其实可能在内容的是很理，呃，实际是呢是一种在内容那那精神那那这个生理结构。wanda yake galibin na da sun taɓa ake wannan na da fitattu na wannan na da fitattu na su kansu za ka iya kasa su guda biyu akwai waɗanda sun shahara da kasancewa suna ɗauke da muguwar aƙida waɗannan ah, abin su al'amarin su abin waɗanda suka zama na tafsirin matsala a matakin farko bayan abin da ya shafi isra'iliya waɗanda su ne fahimtar su ce suke ganin cewa a kaza ba haka ne ya kamata a ce ah, saboda wata aƙidar da suke da ita misali

もっと CD でされましたら、その間に聞いてます。見方の準備さえ、あの、話がかなりちゃんと、あの、ちょっと、ちょっと意味があるように、そういう影響があるので、あなたの考え方を持ってください。影響しようよ。ومن خلقنا من كثيرا من الحجين سائد تكلم تجري بها الله سيعلم الشيء سيولي زي الشيء abin da ake nufi a nan ai shi ne kulawa ce kawai ba ba tare da gani ba saboda in ya ce gani yana gani ya tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala to abin tambaya a nan ita wannan kulawa da ya kasa ita ai akwai wannan ma'ana a cikin to sai Allah subhanahu wa ta'ala ko sai ya amfani da wannan da shi yake so amma sai aka ce ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kansa irin da ya tabbatar da kansa a hannun yake daidai a manhajin magabata shi ne tabbatar da ɗanɗanin sufuri kamar yadda suka to lokacin da masu tarihi suka shigo gonar tafsiri sai suka canza irin waɗannan maganganun da suka hannunsa a zahiri suke sai suka dinga sauya su da masu ma'amani waɗanda suke ganin cewa aƙidar ba a kan irin waɗannan ma'amanin suka take to wannan

Thank you hoc tempore

つなげてあげるんじゃないかと思います。 abin da ya shafi tsarin da yake wajen da ake kan nashi su su gaskiya ya wuce kenan kamar da za mu zo da kuma da ne bayan da ya kan tsarin da su ke su wata ma'amalin da suke kallon ma'amalin tsarin akwai tawilin da duk abin da aka ce mai tawili ba zai kace ya kasance an juya su da bring them now and listen to how I can see what they do, how can how can catch us more We What's on that which I get to kusanci da buru su kayan da suke wannan shi ne asalin tarihin da yake da yake da aikin da kan yesu da ake masu tsauni amma tarihin da ya kai da yan shi'a suke yi a kan wasu mai domin talaka da ke kyan saboda suna shafuɗa

rikici ba a sarari sai wasu na musamman ne kawai za su fahimta to muskilar a nan inda a ce wasu na musamman ɗin nan da ilimin da za su yi sa a sanin shi ne sauran al'umma ko ilimin ƙur'ani da shi ne za su yi amfani su fahimci wannan kasance bai ci ba abin da mutum su su sami ya sai wani musulmi ne kawai za mu saɓani yawa to amma ya kasance hanyoyin da aka bi wajen tsoro wannan ilimin message that I'm going to do this first of this the where the sector. And this is a 10 different and 14 and also so we have what we is to use focus and I need uh, to think about it too. Because of a doctor, but I to do that. I'm not to do that.